Masarautar Mina da ke cikin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ce ta kaɗu matuƙa game da mutuwar ɗan majalisar dattawan Najeriya wato Sanata Ɗahiru Awaisu Kuta da Allah ya yi marasuwa a ranar Alhamis ɗin nan. Masarautar Minan dai na ɗaya daga cikin masarautu guda uku da ke cikin yankin da margayi sanata ɗahiru a Awaisu Kuta ke wakilta a majalisar dattawan Najeriya. Alhaji Usman na Goggo shine ciro Mina. Fadan mai martaba sarkin Mina gaba ɗayanta suna cikin alhini da juyayi da rashin wannan bawan Allah. A sanat ya tsaya mana tsayuwa ta hakika inda ake cewa ma za a yi mana wani lantarki ana, kiranta Hampatek amma tun daga lokacin da aka faɗi wannan yana shiga yana fita yana ganin yadda za a tafiyar da al'amura Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da sanarwar nuna juyayi game da mutuwar sanata Dahiru wai sukutan, Alhaji Tanko Dada shine babban daraktan hudda da jama'a a gwamnatin jihar Niger. So mu mun bakin ciki mun juyayi da wani rashin da ya same mu don wanga dan talikin sanato Dahiru Awaisu kusa ya aiki matuka a rayuwarsa. ya yi ya ma gwamnatin jiha ya ma tarayya gwamnatin tarayya da jama'a aiki tun tun ma aka duba aikin da gidan hyperdeck wanda har ya tabbatar da cewa wannan bil din ta zo ta kafu. Sanata Nuhu Aliyu dai da ya yi aiki tare da margayin ya ce an samu gurbi mai wuyar cikawa a siyasance. Dama fitattu ne, idi kuta ɗahir kuta. Allah bai sa na san wa'ansu a ce ga su sun fito kamansu ban yasa ana samu wani ba har yanzu tun a kwanakin baya dai aka yi ta yada labarin cewa sanata Dahiru a waisun ya riga mu gidan gaskiya ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a wancan lokaci wanda duk ya na ya ga kamar zai zai dawoma duniya da mutumin nan mutumin banza ne ni na yarda da Allah Allah na iya ɗaukan raina yau amma duk a cikin godiya ne ce. ba ka da lahiya ka nemi magani shi ke da magani ya ce kuma ka tashi ka nema mun kuma muna cikin nema ne in Allah ya yarda Masarautar Minan dai ta ɗage yin jana'izar sanatan ya zuwa ƙarfe goma na safiyar Juma'an nan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin za'iqatil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta su Usman baba mahaifina ban manta ban manta mun ga canji gurin abincinmu saboda rashin baba mun ga canjin kayan kayanmu saboda rashin baba mun ga canjin zumuncin yan uwa saboda rashin baba Allahun na roƙo dukan zunubansa ka gafarta har zunubanmu ka gafarta